بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده دينا وفطرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأقبل على الآصين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته wa an yahshurana yawmal qiyamati fi zumrati bayan haka iyayena mata masu albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yawa nakan yi wa mata kirari da abin da ake cewa mata iyayen gida idan ba ku ba gida idan kun yi yawa gida ya gyaru muna ma Allah madaukin sarki godiya wanda haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidul umma na malali layout a wannan rana ta goma sha biyar ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma shine daidai da 31 ga watan mayu 2026 miladiya kamar yadda allah madaukakin sarki yake yi ma wato al'umma ni'imomi da yawa to Allah ke sarki ya yi ma wannan anguwa ni'ima da wato samun wata lema wadda take hada iyaye mata don haduwa akan wani aiki na alkhairi da suke haduwa tsakaninsu a ainihin wato kowane mako don neman ilimi na addini a ƙarƙashin wannan tafiya ne waɗannan 'yan uwa masu albarka suka ga dacewar a gabatar da wa'azi na goron sallah wannan masallaci mai albarka ga su kansu iyaye mata din da dai na so a ce an samu wani malami can daban wanda zai gabatar da wannan karatu ba ni ba domin ni dan gida ne ni kuma ke da ba bai kamata in zama bako ba so da na san cewa na ba da damar cewa in ba a samu malami ba to zan iya yi saboda na san ba za a rasa malamin ba so a ƙarshe dai aka yi min wayau aka ɗan yi min dabara aka yi hishimomi aka zagaye wani abin da ya ce ta faɗa kaina a takaice dai wannan ita ce munasabar haɗuwanmu wanda kuma ake sanar da ni cewa abin da za mu tattauna shine daurin mace musulma wajen gina al'umma ta ƙwarai daurin mace musulma ko mu ce gudunmawar da mace za ta iya badawa ko rawar da za ta iya takawa don ganin an gina al'umma wacce take musulma ta kwarai so lallai wannan tunani ne wanda yake mai kyau duk mai kallon al'amura da basira da irin yadda ababe suke zuwa su zo a wannan zamani ya san cewa lallai wannan maudu'i ne wanda ya dace da ainihin wato wannan lokaci al haƙiƙa al'umma ba ta ginuwa da ainihin wato maza kadai duk wata al'umma ba ta ginuwa da zallan maza a al'umma tana ginuwa ne da ainihin wato maza na kwarai da mata na kwarai ita mace musulma ainihin wato cikin tarihi kamar yadda malamai na historian suka yi bayanin cewa mace ita dama can abokiyar kankan kance ta namiji wajen gina ɗaukaka da nasara a cikin al'umma haka mace take gane ko kuma ita mace uwa ce ta gwara ga duk wani gwarzo za ku ji an shi a cikin tarihi a duniya to lallai dole za ku samu a wata mace a bayansa wacce ta tsaya masa ko dai uwarsa ko matarsa hatta 'ya'ya suna tsaya wa iyayensu suna zamantowa wani abu a duniya da kun ga ashe namiji ba zai taɓa yin tunƙaho da kanshi ba dole sai ya jingina da mace yadda ake cewa bango shine majingina to shi kuma namiji majinginansa bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mace samu mace ta kwarai ko dai uwa ko mata ko ya ko kanwa ko ainihin wato a yadda ya haifa domin duk wani janibi daga cikin janibin rayuwarsa mace alkhairi ne ga namiji tana zama rahama a gare shi tana zama tausayi a gare shi idan uwa ce sannan tana zama rahama in mata ce idan ya ce kofa ma take zama daga cikin kofofin aljanna ita mace to kun ga ko ashe namiji ba zai taɓa buga jinsa ya ce ni na tsaya ni karan kaina ba ba tare da mace ba wannan ya tuna min da wato labarin wani ango da amarya da suka yi aure sai suka yi alkawari tsakaninsu suke cewa to yanzu tunda mun yi aure ba ma son wani ya dame mu a shahar al'asar wanda ke ce shahar al'asar honeymoon da za mu yi kar mu yadda ƴan uwa su zo salamu alaikum an aiko mu ne baba ta ce kaza hajiya ta ce kaza a rika damu mu a takura mana kawai sai an yi sati guda cur kada wanda ya zo cikin mu kar mu bude wa kowa kofa duk wanda ya suka ittifaqi da amarya da ango haka za a yi haka za a yi shikenan suna zaune ko an yi amar an an tare suna cikin gida kofa a kulle wanda yake waje ba zai san da mutane a ciki ba saboda haka kawai sai suka ji ana buga kofa ana sallama aka lallaba a hankali a hankali tunda sun san ga yadda suka yi tsarin su leka wanda za su yi kawai sai a gashe iyayen mijin ne suka kawo ziyara sun zo su ga halin da yake ciki mijin nan ya kalli matar ita ma ta kalle shi ya ce a dace eh abin nan da muke alkawari a haka za a tafi ita ma sai haka kawai suka ƙi buɗewa iyayensa suka gama buga kofa da sallama suka gaji suka juya kun ga yana nan akan abin da aka yi alkawari da shi a gobe jibi kuma sai aka sake buga kofa suka lallaba suka duba wane ne ce suka ga iyayen matan ya kalle ta ta kalle shi ya yi haka alaman a jake yadda dai muka yi ma iyaye na ce ma yanzu waɗannan ai musu ai sati ki bata cika ba kafin ka ce me ya ce kawai sai na ga iyaye ya fara hawaye ita matar ta fara hawaye bai tambaye ta ya aka yi ba kawai ta bude kofa ya ce ya zaki haka ta ce ba zan iya ganin iyayena a waje ba ban bude musu kofa ba haka aka yi ko iyayenta suka shigo aka zauna aka yi ci abinci aka yi ziyara aka kammala suka tafi kamar ya manta ashe bai manta ba abin yana nan a cikin rashi wannan aure nasu Allah ya mishi albarka aka samu haihuwar ɗa namiji wata haihuwar ta gaba aka sake haihuwar ɗa namiji wani haihuwar na gaba aka sake haihuwar ɗa namiji wani haihuwar ba a da ta yafi ya'ya guda hudu dukkan su maza ya murna a yi abin da ake yi na walima a tashi Allah ya ba shi haihuwar na biyar sai ta haifi ɗiya mace to shi ne aka ga mijin nan yana murnar da bai taɓa yi irin ta ba ya yanka shanu ya yanka dabbobi ya yi walima gagaruma aka ce masa wane ya muka kana murna da ba mu taɓa ganin kayi irinsa ba a lokacin da Allah ya baka haihuwar ƴaƴa maza a baya ya ce ai yanzu ne Allah ya bani wacce za ta buɗe min ƙofa <laughs> ita duk waɗancan bazagar za su buɗe min ƙofa ba saboda shi ma ya ƙi musu wa nasa iyayen ƙofa ya ce to wannan za ta buɗe min ƙofar aljanna kuma za ta buɗe min ƙofar gidanta idan na zo a matsayina na ubanta za ta buɗe ƙofa to kun gama ce wata irin halitta ce ta musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta wanda take da ban mamaki shi yasa duk wanda bai fahimci mace ba ba zai taba zaman lafiya da mace ba amma in da ka fahimci mace to za ku zauna lafiya da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce ma akraman nisa'u illa karimun wala ahanahunna illa la'imun ba mai karrama mace ya mutunta ta ya azzama ta ya darasta ta sai mutumin kirki dan halal ba kuma mai cin mutuncinta ya wulakanta ta sai mutumin da yake ba dan halal ba mutumin banza Allah ta'ala ya kare mu saboda haka mu yi kokari mu sa wannan a cikin zukatanmu mu ainihin wato maza da Allah ya hada mu rayuwa da ainihin wato mata ya zamanto cewa ku matan nan su samu gudunmawa daga gare mu misali ku samu daga gare mu kuma ku san da haka cewa kuna da wani tasiri na musamman wanda za ku iya bayar da shi wajen gina al'umma ta musulunci wadda al'umma za ta ginu ta zamanto al'umma ce da addini zai yi amfani da ita kafin al'umma ta ginu sai society ya ginu wato musama ita ma society bai ginuwa sai an samu iyali sai iyali ya ginu sauraka a cikin gidanki da ke da mijinki da 'ya'yan da Allah ya baku sai kun gina shi akan tsoron Allah da tauhidi sannan sai al'ummar da kuke rayuwa a ciki society nan ya taso da wannan ginin shi ma wannan society idan aka hada da shi da wani society da ba shi ba wanda yake tafiya akan wannan hanyar shi ma sai ya zamanto ya taso a haka daga nan sai ku an samu al'umma wacce Allah tabaraka zai yi alfahari da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma yayi alfahari da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da matan duniya gaba ɗaya na musulmai akan dukkan wani alkhairi ya sanya su zamanto dalili na ainihin wato salahar al'umman musulmi gabaki ɗaya yan uwa masu albarka wannan shimfiɗa ce a gurguje kamar yadda na faɗa mace sharika ce ana abokiyar namiji ne wajen gina ainihin wato al'umma wanda duk wani gwarzo a ilimi gwarzo a jarinta gwarzo akan abin da ya shafi neman duniya da tara dukiya da mulki da sarauta wallahi mace tana bayansa an gane ko Allah madaukakin sarki da ya tsara sakamakon lahira ma bai keɓance shi ga maza kaɗai ba har da mata Allah ce inna mu'minina wal mu'minat gane ko domin Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd wato da mu'minai maza da mummunai mata sashen su majibinta sashe ne saraka namiji na karfafuwa da mace mace tana karfafuwa da namiji so mihewar na farko da nake so in tattauna a ƙarƙashin wannan gaba shine daurin mace wajen gina iyali mai da na faɗa al'umma ba ta ginuwa sai an gina society society ke ginuwa sai an gina iyali daurin ta matakin farko wajen gina shi kansa iyalin ita ainihin wato iyali za ki iya cewa ita ce tubali na farko mana kamar foundation na farko blocks ake kawowa a sanya shi wajen gina wato al'umma iyali haka yake domin yanzu ni kaɗai ne a matsayina na ni kaɗai ba yadda za a yi in gina iyali sai na samu abokiyar rayuwa wanda da ita ne za mu haɗu mu gina wannan iyali daga nan kuma idan da gani sai ita ne to ba za mu iya gina society ba al'ummar da muke rayuwa a ciki sai muna cikin wata al'umma ai a ce ga wata anguwa ko ga wasu jama'a wanda muke intima'i zuwa gare su a cikin su muke yadda nake da ni da iyalin nawa wata ma gida wani gidan aka yake shi ma da nasa iyalin iyalinsa sai mu haɗu kila gidan dubi biyar goma sha kaza sai a ce an samu wata alƙarya kaza ko al'umma kaza haka ne to kun ga ashe wato iyali sune tubali na farko wajen gina ainihin wato al'umma kuma ita mace ita ce makaranta domin me da ita ne idan al'umman nan ko iyalin nan ta tashi tahowa don a gina ta ita ce malamar farko wani mai hikima yana cewa al'umma madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al'arafi ita mace makaranta ce idan ka ka ka ba ta ilimi ka ba ta tarbiyya to wallahi ka ta ta al'umma ne al'umma madaukakiya al'umma wacce take za a ainihin wato ɗaukaku da ita a dukkanin majalatin haya a dukkanin ilimin muka na civilization na zamani da ake da shi ilimi na addini na kimiyya na wane ne dukkanin wannan za a same shi idan an samu mace wacce take da ilimi ba idan aka samu mace wacce take jahila to an samu matsala babu inda za a je sai dai a samu ƴaƴaye waɗanda suke yuyuyu don ita ba ta da ilimin ba ta da wannan wayewar balantana ta ba na ta ƴaƴan ai malamai suna shafaɗi da sha'i na yuti wanda bai da abu zai iya badawa ba kuma yadda za a yi ba abin a ce za a bada za ki dauki yanki ki kai ta gidan miji ba ba ta taɓa iya girki ba za ta girki a gidan mijin sai dai ya kare wajen siyo abinci a kasuwa saboda bata iya ba ko ba haka bane to haka tarbiyyar take idan kika kai ta gidan mijinta ba za ta yi abin da ya kamata ta yi ba abin da ta samu na rashin tarbiyya a hannunki saboda ba ta da shi to saboda haka sai ya zamanto cewa su mata su ne ainihin wato nabila na farko wato gini ko tubali na farko da ake gina al'umma a ainihin wato cikin wato society saboda haka lalle mu kula da wannan imamul bukhari kansa kamar yadda muka sani muhammad uh, ibn isma'il imamul bukhari allah ya ji kansa da rahama wanda dukkanin al'amarinsa ya karaɗe duniya da wahala a wayi gari ba wai a nesa ba a'a a nan cikin jihar kaduna kai ba ma jihar kaduna ba a nan anguwar da kuke a wannan anguwar ba zai yiwu a ce rana ta fito ta faɗi ba a kira sunan imam bukari ba balantana karamar hukumar balantana jihar balantana kasar balantana duk duniya ga baki da imam bukhari mace ce a bayansa wacce ta tsaya ta ainihin wato taka rawar gani dan ganin ainihin wato al'umma ta ginu ta samar da su imam al-bukhari din wajen ainihin wato ciyar da al'ummar gaba wanda ba a samu wata mace a wannan zamanin ta yi intaji wato ta samar da wani ɗa wanda yake addinin musulunci ya amfana da shi da irin wannan mata ga wata ce da ba haka za ta yi ba kuma ga shi ya taso maraya ga shi ya taso ba shi da uba ba uba ga maraici ga kuma talauci ba su da kuɗi amma haka take tashinsa cikin dare ta shi sallah sashi je makaranta da sashi je kaza haka mata nagari suke yi wajen gudunmawa da suke badawa domin na daga cikin rashin gudunmawar da za ga mace ta bayar ne ita sai ta tashi amma ɗan da ta haifa ko ƴarta tana zaune tana kallon talabijin ko tana latsa waya ita ba za ta tashi ta yi wannan abin ba kuma ba za ta ce ta ciki ba akwai wani daga cikin magabata wanda aka kira wato ya kuwa na jihadi ya tashi zai fita matarsa ta riƙe shi ta ce ina za ka je ka banni da wannan halin da nake ciki tana da ciki wata tara haihuwa yanzu ko an jima ma zai tafi jihadi ya ce ke baiwar Allah na bar miki dirhami dubu talatin a jaka a ɗaki shi nan idan Allah ya sa na dawo daga jihadin nan na ci nasara alhamdulillah in kuwa na yi shahada mu haɗa aljanna haka ya gaya mata ba shi ne labarin ba a ni ita a kanta muke magana wannan mata ta kyale shi sai masa addu'a ta fatan alkhairi ya tafi ya barta da ciki wata tara shekara ɗaya bai dawo ba shekara biyu bai dawo ba shekara uku hudu biyar shida ina tabbatar muku da mata a wannan zamanin ne za su yi aure da gudu za ka je wurin alkali ce mijina bai dawo ba a raba auren kawai shi kenan amma sai da ya shekara goma sha bakwai shekara goma sha bakwai sai gashi ya goma jina, suna da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan mutum yayi tafiya da ya dawo ya fara da masallaci kar ya zo gida wannan sunnar yanzu waya ta dauke mana shi gaskiya saboda yanzu ni idan na dawo daga tafiya kawai abinda zan yi sai dai buga iyali na waya salamu alaikum ga nan zuwa na kawo toll gate ina kusa da kaza yanzu nan na minti kaza zan yi kaza shikenan sai mutum ya taho gida faɗan kai tsaye amma su a lokacin babu waya annabi sallama in yi daga tafiya masallaci yake fara zuwa da yake a masallaci shine zai yi wanka a zai yi alwala yayi nafila na godiya ga Allah ya dawo daga tafiya wannan alwalar da zai yi zai wanke masa gumi da ya kakko na gajiyar tafiya ya gaida Allah ya wanke wannan gumin da yi wannan nafilan ya dan huta sannan abu na uku labarin dawowar shi ya isa gidan matarsa ta ji labarin yanzu ai wana ya dawo kafin ya isa ta yi wanka ta dan yi kwaskwarima ta dan shafe can ta dan goge nan ta dan yi falalbitin da yadda za ta yi falalbitin ta dan fesa turare ta yadda da ya dawo za ta gan shi cikin haske na hasken wannan sallah da ya yi wa Allah sujjada ga wanke fuska da ya yi ya yi alwala babu gajiyar nan a tare da shi sai ta ga yana wani shirki na musamman shi kuma zai ganta a cikin yanayi mai kyau ta ci kwalliya ta tarbe shi shi sa annabi ya hana kada magidanci ya auko wa iyalansa cikin dare ba tare da ya sanar da su gashi nan da ba so waɗannan hikimomin ne yasa annabi yake yin haka sahabbai ma suke bin wannan sunna nashi shi ma wannan bawan Allah kawai sai ya wuce masallacin Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga jihadi bayan tafiya ta shekara goma sha 17 yana zuwa masallaci kawai sai ya zauna ya zo da yamma dab da za a yi sallar magariba gidajen su irin yadda suke haka suke ba irin zamanin mu bane yanzu gidaje sun canza abubuwa iri-iri yanzu idan kika yi tafiya shekaru goma sha bakwai ba nan ina tabbatar miki sai kin can sai kin ga abu ya canza in kika dawo inda kika bari wallahi za ki ga canza ba yadda kika da ki same shi haka ne ko ba haka bane su kuwa wato yadda suke haka suke ya san hanyar gidan shi ya san lungun gidan shi ya san waye makocin ba wani canza gine-gine ake ba na zamani da ake yi na ainihin wato tsere da competition wajen gine-gine da na biye bayanin alamun tashin alkiyama za a dinga yin competition wajen gine-gine misali babu wannan abin a lokacin kawai yana zuwa da ya sallan magariba ya zauna a masallaci kun san ke zaunar da shi a masallaci na farko ya huta na biyu labari ya isa wanda suka ganshi san ya zo wanda ba san shi ba kuma shikenan ya dai sunnar manzo Allah abu na uku shine kawai sai ga ana darasi a masallaci babba abin da ya ja hankalinsa shi ne wani majalisi da ya ga ya cika ya tumbatsa babu majalisi a masallacin annabi a lokacin irin wannan majalisin ya fi kowane majalisi yawa kuma abin da ya hankalin hankalinsa wani yaro ne ɗan karami shi malami a majalisin an kewaye shi ya zauna shi ma ya ce wallahi ilimi na bugowa daga bakin wannan yaro ana zuba ilimi ana karatu ya ce ta ikon Allah da Allah ya sa ina da ɗa ila da ɗana ya kai shekarun wannan yara haka yake faɗi a ran shi yake faɗin wannan ya zauna aka yi karatu ya saurari karatu aka yi tambayoyi na fatawa aka kammala aka yi sallan isha'i kawai kowa ya watsa ya tafi gida shi ma sai tattara ɗan ainihin wato bandarsa ya kama hanyar gidan shi yana zuwa gidansa kawai bai bata ba sai ya tura kofar gida da ya tura kofar gida kawai sai ya ga matarsa a wani namiji a tsaye kawai sai ya zara takobi wannan tura kofar da zare takobin a lokaci guda ko matar ta ko haka kawai sai ta gan shi sai ta gane shi ga shi ya zara takobi kullum takobinsa kawai yana harka yana haska a cikin farin wata zai yi kisan kai ya ce dakata sai alari filip dakata kada ke gaggawa sai ta ce ma wannan na tsaye ɗin ya ce ya kai ɗana je ka riski mahaifinka ga mahaifinka Allah ya masa dawo wannan yaro ya taho cikin sauri ya zo ya ainihin wato rungume ya ce ina kallon sa sai gashi wannan ɗalibin malamin ɗazira da gani a masallaci yana karanta da mutane a cikin masallaci shine wannan yaro nace kai wane ne kai ce ni ne rabi'atul ra'i in je in yace wa ubansa rabi'atul ra'i yace ni ne rabi'atul ra'i shekarun sa goma sha bakwai malaman madina suka bashi dama ya fara bada fatawa ya karantar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin tambayar anan shine mamakin wa zaki mamakin dan da ya taso babu ba da har ya tsaya ya nemi ilimi ko ko mamakin uwar da ta iya tarbiyyantar da ɗanta babu uba ba miji wanda zai taimake ta da kuma kuɗi da aka ban mata dirhami dubu talatin ki kaddara wata mata ce daga cikin matan wannan zamani aka ban mata miliyan talatin don wannan dirhami dubu talatin din a wancan lokacin ta kai biliyan na yanzu amma ki kaddara koda miliyan talatin aka ban mata ina tabbatar muku kasuwar talata da ita za a ci supermarket din can da ita za a je ta siyo wannan ta siyo waccan kaya ta kaza haka za ta kashe kuɗin a banza ba zai yi karatu ba amma haka ta kashe kuɗin nan wajen ba yaron tarbiyya ilimi ya samu ilimi ya kai matakin da kai shekara goma sha bakwai yana iya bada fatawa a madina yan shekaru goma sha bakwai a yanzu a wannan halin da muke ciki wallahi akwai aiken da ko yan sha bakwai ba za ku yi ba ba ku ce ba za ku aike su ba sun yara haka ne ko ba haka bane akwai aiken ki dan shekara sha bakwai dan ki na cikin ki ko yan sha takwas wallahi yan sha bakwai za ki aike ta ba za ki ce sai miki karama amma wannan yana da ilimin da yake ba da fatawa yana da kujera na karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga daurin da iyaye mata suke bayarwa gudunmawar da suke bayarwa rawar da suke takawa wajen ganin al'umma ta ci gaba ta zamanto ainihin wato abin alfahari na addinin musulunci haka mata suke mace in ta zama mace ta gaske wacce ta amsa sunanta mace to kafasitin nan da kuke jin ana magana ba wai a gida babba bane ko kayan alatu ko a kaza me kika yi intaji ai yanzu a matsayin ki na ɗiya mace wata halitta ce wadda take ainihin wato samar da wato bayan Allah a bangasa mana kina producing na ɗan adam domin Allah bai sa ɗa namiji shi zai haihu ba sai wa zai haihu mace ce za ta haihu ce kike samar da al'umma ko wani irin al'umma kika samar kika tanadar ga malam na shigo shi wace irin al'umma kika tanadar a cikin inda kike kin haifi malami kin haifi liman kin haifi ladan kin haifi alkali kin haifi alkali kin haifi likita kin haifi wa duk abin da zaki yi tunani na alkhairi wanda al'umma za ta amfana da shi a cikin society wa kika samar ki tambaye kanki wannan don ku gane mata su suke samar da duk waɗannan abubuwan da ake magana hassan ibn sabit shi yasa da yazo ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli annabi ya ga sabar kyau ya ga kyau yana farar a fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana guda biyu ma harke cewa idan an ba annabi yusuf rabin kyan halittun duniya to annabi sallallahu alaihi WaSallama an tattaro masa dukkan kyawun halittun duniya ne gaba da to da ya kalli annabi ne sai ce wa ajmalu min kalamtar abu aini wallahi ido na bai taba ganin kyakkyawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wa afdalu minka lam an nisa'u ba a taba samun wata mace ta durƙusa ta haifa mutum mai daraja irin ka ba shi ke kike haihuwar mai daraja ko da baki haifi mai daraja irin ta manzon Allah ba ashe ke mace ke kike haihuwar ɗa mai daraja wannan gabano da ake magana a kansa na kirki mai kaza ke kika haife shi shugaban ƙasan nan da ake yaban shi ke kika haife shi alƙalin nan ke ce malamin nan limamin nan ladanin nan jagoran nan a komai babban sojan nan ke ce dai kika haife shi babu wani ɗa namiji da aka wayi gari aka ce namiji ɗan uwansa ne ya haife shi ko akwai babu sai ke mace ya ce wa afdalu min kalam talidun nisa'u mace ba ta taɓa haihuwar ɗa mai daraja ba mai falala irin ka ya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kulitta mubarra'an min kulle aibin an halicce ka babu wani aibi a tare da kai babu wata illa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a kansa a halittarsa a ɗabi'unsa sannan a dangantakarsa a familinsa gaba ɗaya tsanan manzan Allah har zuwa ga annabi adam abu matsala a cikinsa gaba ɗaya haka kake ne ni da ke ba mu san tsatsan mu ba ni da ke wallahi ba mu san tsatsan mu ba yanzu idan na tambaye ki tambayar da na san har yau na yi ta ya kai shekara goma sha ɗaya ne wannan tambayar na yi tambayar nan a tafsirin shekarar 2015 har yau ba a bani amsa ba kuma tana ba wata tambaya ba ne ke wahala ta haddi na yi mu ta hausa ko hausa fulani a samu mutum ɗaya kawo min nasabar shi sunan shi ɗan wane ɗan wane jikan wane ya kawo kakansa ko da na biyar ne babu hanyar ba wanda ya ce gashi larabawa ba haka suke ba sun san nasaba sun san dangantaka ina faɗin wannan ne hadda ni kaina sunana ibrahim sunan mahaifina adam sunan kaka usman to daga nan wallahi ba san gaba akwai wani lokaci can da muka taɓa rubutawa amma shi ban da tabbas ne irin mun rubuta shi ina ga ko Musa ne ko Usman ne ko Ishaq ne duk irin wannan su amma ba ka da tabbas ba zan iya ce goma kai ba amma wannan ka san shi kake da tabbas bayan nan ki kawo ba wanda zai iya to idan kika bu wannan tsatsan da nake fara da nawa da naki wallahi kila a kakanni na na biyar ko na goma sha ko na ashirin wanda su ne tsatsan da na fito ba mamaki a kori kasar hukumin kafiri ba mamaki ko ba ka bane ce ma haka ko ba haka bane ko wani ba ma guje can to ko da an haife mu a musulunci mun taso mun gama a musulunci muna jin daɗi muna kaza wallahi da zaki gano kakanki abu abu da miki tsanki ga mahaifin babanki ga mahaifin kakanki ga mahaifin kakan kakanki haka ita tafiya sai kin ga an ji an ci karo da wani wanda shi kuma ba a tafarkin musulunci ba gida kila fa kamar yadda na faɗa amma na annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi duka tsatsoki na kwari kuma duka aure ne kan aure aure ne akan aure a shiga annabi ya aure ita nana ainihin wato afwan nana amina ta haife shi tsakanin amina da abdullah aure aka yi tsakanin abdul muttalib da matarsa aure aka yi tsakanin wani da wani haka har zuwa ga saman shi gaba ɗaya zuwa ga annabi adam alaihi salam domin Allah ya halakar da mutanen duniya da aka yi ruwan dufana mutanen annabi nuhu alaihi salam babu wanda aka bari kowa ya mutu duka aka halakar to sai zamanto ta hanyar aure aka same mu wannan tsaron na annabi nuhu alaihi salam kakanninmu ne ni da ke kakanninmu ne iyayenmu ne aure suka ci gaba da yi sai aka same ki aka same mu mu ma muka ci gaba da aure muka samu namu yaya amma duka aka halakar da su to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam hassan ya ce khuliqta mubarra'an min kulli aibin ce ka annaka kad khuliqta kama sha'u. kai ka ce an halicce ka ne yadda ka zaba ka zaba Allah ya maka halitta ta wannan ko kuma Allah ya maka wannan halitta ya zama babu wani zabi sai wanda ka zaba annabi dan gatan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifiyar imamul al-Bukhari da muke magana akan ta kun ga irin abin da ta yi wata ce mai yawan addu'a sai malaman tarihi sun ce imamul bukhari ya makance ma yana yaro karami amma tsabar addu'ar uwar ta dinga addu'a tana kuka tana tadarrui ga Allah subhanahu wataala Allah ya da masa da idan kuma falkin annabi Ibrahim ya mata albishir annabi Ibrahim yake ce mata Allah ya dawo da gannan aiki kuma tana tashi baki ko ta danta Allah ya da mata da kin taba tasa Allah a gaba saboda ɗanki da kike so ya shiryu ya kintsu ya zama wani abu ki tuma Allah kuka kina roƙon shi koko kina zaune ne kawai sai kin ga wani mutum wanda ya burge ki ce kina so dan ki zama irin wani amma baki taba gaya wa Allah kin roƙe shi ba Allah fa duk abin da aka roƙe shi yana amsawa duk abin da aka ga wa Allah zai ji kuma zai biya bukata shine ma yace ku roƙe ni uduuni astajib lakum ku roƙe ni ya nuna mana cewa roƙon nan addu'an nan fa ibada ce innal ladina yastakbiruna an ibadati Allah ce sai yadkhuluna jahannama dakhirin waɗanda suke yin girman kai ba ka roƙon Allah wuta fa za su shiga kuma addu'ar nan fa ita ce ibada. yaushe kika zauna kika roki Allah akan biyan bukatar da kike da ita akan shari'ar ɗanki ko ƴarki kina so ɗanki ya haddace alƙur'ani kina so ɗanki ta haddace qur'ani kina so Allah ba danki mata ta ƙwarai ko ƴarki miji na ƙwarai kina so mijinki ya zama mai jin maganarki kina so ya soki ya ƙaunace ki kina so ku zauna lafiya kina son kaza kina son kaza ga iyayenki waɗannan bukatun don Allah so nawa kika taɓa zama cikin duhun dare daga ke sai Allah ki kuka ki gaya wa Allah bukatun ki roƙe shi akan wannan bukatar taki dan Allah ki tambaye kanki yar uwa ko ku kullun kina kwanciya ne da bukatar kuma ki tashi da bukatar ba tare da kin gaya wa mahalicci ba Allah in kika roƙe shi zai amsa wallahi shi Allah maji roƙon bayi ne ki gaskata Allah ki gani wallahi za ki ga addu'a ki ta tafi cikin sakannin sama ta kuka zuwa gare shi kuma zai biya miki wallahi da cin gaskata Allah wallahi Allah ya ga zuciyarki da gaskare wallahi zai ga Allah ya miki domin ya ce astajib lakum Allah baya ƙarya ma ya baddalu alqawlu lahiyya wa ma ana bi dhallamin lil abi Allah haka yake in ya faɗa ba canji Sheikh Ali Tsantsawi shine shugaban alƙali a Masar a lokacin sa yace muna haduwa da ni da abokaina manyan mutane wuzaha alƙalin alƙalai ka san babban mutum ne shine grand qadi za su haɗu ire-iren su suna zama a beach su ɗan yi hira a irin hosh din nan su ci dakan dabba a ci a shashayi a ɗan yi hira al'amuran rayuwa na duniya al'amarin mulki haka ake yi ya ce wani lokacin sai mu kai karfe biyun dare har ƙarfe uku na dare sai su kai sai sallama kowa ya watsa ya ce wata rana ana wannan zaman kawai sai na ji zuciya tana ta farfasa wani abu na ce mun in tashi dai in tafi in tashi in tafi ina za ni ba san inda za ni ba ya ce kwaɗam na tashi na cewa abokanai na ni zan wuce suka ce lafiya ranka ya daɗe lokaci bai baka ce za ka tafi ce ƙwai da gaske ni kawai da ina so tafi shi nan ba matsawa suke sallama da shi ya kama hanya ya ce ina tafiya a cikin misar cikin duhun dare sai farin wata kawai sai kukan karnuka ya ce kawai ina cikin tafiya wuce wallahi ban san ina zan ni dai kawai kamar an kashe ni an ce in tafi ya ce kawai zan gitta ta wani lungu kawai sai na jiyo murya mace tana kuka tana kuka tana kuka wannan kukan da take ya dauki hankali na na jaburki na tsaya na dawo baya in ji in ga kukan me ake a wannan guri ya ce ko da na matso kusa sai na ji mace ce take kuka tana addu'a tana cewa ya Allah Allah ka taimake ni ya Allah ka bani gudunmawa Allah mijina ya cuce ni ya zalunce ni take faɗin wannan maganganu ya ce kawai sai na zo gaban ta kawai na bayyana na ji waɗannan maganganu a baki ta ne mata sallama ta amsa cikin kuka wace ce ke menene labarinki me ya fito da ke cikin wannan daren ina iyalanki ina mijinki ina ƴaƴanki ina kaza ta ce masa mijina ne ya zalunce ni ya kwace ƴaƴana ya raba ni da su ya ce kai ya ƙara gani na ya kore ni a gidansa kuma ba ni da kowa ita ah, to me yasa ba za ki je ki kai karan shi wurin alkali ba ta ce ni ina daga hanyar alkali ban san shi ba ban san hanyar da zan ba ba ni da kowa sai Allah yace tana faɗin wannan magana ba ta san cewa ni ne shugaban duk wani alkali a kasan ba Allah ya koro ni in taho da kaina dan in ji kukanta in kuma share mata hawaye ba sai ta zo ta kawo gara ba wani irin addu'a take yi saboda an zalunce ta ne misali nake baku addu'ar wanda aka zalunta ashe idan Allah zai amsa addu'ar wanda aka zalunce shi kun ga haƙƙin zaluntar nan ai wani haƙƙi ne dama na bawa to ina ga wanda dama ba zalunta su aka yi ba na Allah da ya ce roƙi ni in baka Allah zai baka ko ba zai baka ba kar ki roƙi Allah ake yarwa eh, wa mahaifiyar Imam Bukhari haka ta yi kuma ta samu mana da Imam Bukhari gashi nan muna ta amfana da ilimin sa kamar yadda na faɗa babu wata rana da za ta fito ta koma ga Allah ba an fashe sunan Imam Bukhari ba ba wai a duniya ba ba wai a ƙasar ku ba ba ma a jihar ku ba a an gokku ma sai an faɗi imamul bukari ina gaya muku wannan saboda haka mace tana da gudunmawa da take badawa wanda ya zamanto cewa sai ta tsaya tsayi tsayuwar daka yana nuna mana a cikin wannan dan gajeren kissar uwar imamul bukari yana nuna mana ashe ita uwa addu'arta da izinin Allah tana aikata abin mu'jiza ne kawai za a kira shi mujiza ce kawai akwai lokacin da na ga wani clip wanda wannan clip din sai da na bibiye shi waɗanda ya taho ta hannunsu sun tabbatar da cewa kissa ce ta gaske ta faru ba wai fim bane ba AI bane lokacin ma AI din bata bayyana ba da ya mutu an tabbatar da alikitance babu rai an haifi jariri babu rai uwar ta ɗauki cikin wata tara ta wahala amma ke kuka tana zubar da hawaye a kwance kana kiran sunan Allah wallahi kawai ki ga Allah ta'ala ya dawo da rayuwar wannan jariri ke da bance namiji bai samu wannan daraja ba namiji bai samu wannan kima ba amma ke Allah ya ba ya ba ki wannan wato umuma ku duba ku gani fa duk halittun Allah ba a zaɓo ta halitta ɗaya da aka kwatanta tausayin Allah da shi ba sai da uwa yaƙi aka yi aka dawo aka kama barori bursunonin yaƙi ga wani yaro a cikin wannan bursunonin yaƙin yana kuka bai san inda uwar shi ta yi ba uwar kawai sahabbai na kallo da annabi uwar ta zo hankalin a kashe ta kuka tana nema ta leƙa tanta ashe uwar yaron ne tana zuwa kawai ta ga ɗanta kawai ta ɗauki yaron nan ta rungume shi tana kuka tana share masa na shawaya ta ba shi mama annabi yana buɗar baki sai ce wasu, sahabbai kun ga wannan abin da ya faru ko ya ce yanzu kuna tsammanin wannan matar da za a ce ta sa ta a wuta za ta saka shi sahabbai suka ce ina wallahi ba za ta taɓa saka shi ba ba za ta saka shi a wuta ba ya ce musu saboda me kuke ganin ba za ta saka suka ce saboda tausayin uwa ga ɗanta to sai annabi ya ce lallah ya ce wallahi Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi tausayin bayan sa sama da yadda wannan uwar take tausayin wannan sallata me yasa ba ce tausayin uba ba saboda shi dama tausayinsa koda yana da shi bai kai na uwa ba to kina da dama wannan damar na tausayin da ke tattare da ke zaki samar da al'umma yaranki da danki. ya fi kowa kusanci da ke sama da wani wanda ba ke ba kin fi kowa kusanci da shi mamanki yake sha jikinki yake mannuwa da shi ƙanshinki da numfashinki yake ji kike shakan nasa yana shakan naki ashe zai taso ne abin da kika ce yayi shi yake yi zai yi nabi'a irin naki ne zai tasirantu da ke to ashe ya za a ki bari daga baya ya kurce miki wani abokinsa can a waje ya ɓace miki a kudanki wata ƙawarta can a waje ta ɓace miki ta ta sa ta a wani hanyar da ba shi kika ɗaura ta a kai ba karki yadda da wannan saboda haka uwa tana da wannan abu na biyu shine yana nuna mana cewa a kissar imamul nan tarbiyya ashe mashru'i ne na al'umma gaba ɗaya ba na mutum da ya bane kwarai da gaske mihwar tsani ne daurin mace wajen neman ilimi da kuma yada ilimi a cikin al'umma ake yi babban misali ne misalin nana aisha malamar cikin gida mai gaskiya biyar mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawati nana aisha tana da ilimi nana aisha har annabi ya koma ma Allah bata wuce shekara 17 zuwa 18 yarinya ce karama amma tana da ilimi ta ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawa sai da ta shiga cikin mutum biyar din farko wanda suka fi kowa yawan ruwaito hadisan manzon Allah ita ce ta uku ma wajen ruwaito hadisai tana da ilimi babanta Abubakar Siddiq har shi kansa yana zuwa ya nemi ilimi a wurinta su Umar su Usman manyan sahabbai suna zuwa gurin ta su nemi ilimi na Aisha Allah ya kara mata yadda suna komawa wurinta magabata suka ce wallahi a cikin matsaloli da tika mai wahala irin matsala ta rabon gado matsala ta ainihin wato fikihu mai wahala da rikitarwa wallahi sai su koma wurin nana aisha suna da fatawa ya za a yi nana aisha ta warware musu matsala nana aisha ta warware matsala abdullahi ibn jubai ba shi abdullahi makalinsa urwa urwa ibn zubai ko san me ya faru urwa ne ya tashi dan nan na asma'u ne na asma'u ba ita yar na Aisha bace kun ga shi yana da akta da gidan manzon Allah ai inna ka ai eh, inna cike na koko gogon shi inna cike saboda yana zuwa ya shiga gidan manzon Allah ya zo gurin inna shi yace ya ce inna ta ni fa ban faga abin da yasa zai zama yin sa ayi tsakanin Safa da Marwa a ce wajibi bane yace ban ga farcin yin haka ba me yasa ka faɗa aka kai dana sai ce ai yace a Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alaihi saboda an ce fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima ai duk wanda yayi sa'ayi wato in yaji aikin hajji ko umara ba laifi bane ya sa'i tsakanin safa da marwa wai saboda an ce ba laifi bane sara kana ganin ba dole bane Aisha tana da ilimi ta san asbabun nuzul eh ka san ilimi na kimiyyar alkur'ani da dalilin sabbin ayoyi da isa kan da shi tace bari mu da kai ba abin da ayat take nufi idan aya ta kore damuwa ta ce ba damuwa kai ba shi ke nuna ba wajibi ne kai sa'in ta da marwa da ake korewa a nan gurin damuwar ita ce abin da ya tsarsu a zukatan sahabbai ne lokacin da aka yi fatahu makka da annabi ya shiga makka ya samu akwai gumaka guda 360 a cikin kaba gumaka a kewaye da kaba a cikin ƙwaryar ka'aba cikin ginin ka'aba idan wato gunki na zinari ne ko na azurfa sai a saka shi a cikin ka'aba idan na tagulla ne ba akwai tagulla a saman ka'aba bakin karfe a rufin ka'aba akwai gunki wanda annabi ya ce da ni da aliyu bin abi talib muka je cikin jahiliya tun ba ya goshi bai zama annabi suka hau sama ayi sura aliyu ya ruguzo da wannan gunki. annabi ya ce muka je tare da shi in ji aliyu yake ba da labari hadisin nasa ne ya ce sai na duka annabi zai hau saman ka'aba sai na ji nauyi ba zan iya ɗaukar annabi ba yaro ne Aliyu bin abi talib shi ma aliyu ya ba zai iya ɗauka ba annabi mai lalle zai iya karya shi sai ya dawo ya sauka sai ni ya sa ni na taka jikinsa na ɗare jikin manzan Allah Aliyu bin Abi Talib ya ce ba taɓa hawa lada ba irin jikin manzan Allah ya ce da na hau sai na ga ko ina ina kallo a maka aliyu ya tura ni ya cin ɗani na hau saman Ka'aba guncin na karfe ne ya ce ina ta na shi haka ina jujjuya ina matsar da shi annabi yana ta yawwa matso da shi kara ya ce da wurgo shi ya miƙo hannunsa annabi ya miƙo ya kama shi ya ce muka ruga da gudu muka tsere dan da an kama su kisan kashe kashe su zai a lokacin ma annabi ba aiko shi ba ya ce ya za a ce ɗakin allan nan bi daraja ga gunki a sama shi tun lokacin suka haka, to wayannan gumakan su hubal da su manata da irin su mai sunan shi su uzza su ne suke kewaye da ka'aba da annabi ya shigo bai kakkarya su da wannan kwagirin nasa yana jan kan gunki ya fadi ya karya yana karanta wa qul jaa al wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa to a cikin irin wa'annan gumakan ne ya zama akan dutsen safa da marwa akwai gumaka kun fahimta akan dutsen safa akwai gunki sunan shi isa akan dutsen marwa ma akwai gunki sunan shi na'ila idan suka zo larabawa a jahiliya sai su rika shafin gunkin nan da ke kan ruwa suna cewa ya ba su lafiya ya ba su arziki ma ya ba su haihuwa ya musu kaza ya kare su duk mai bukata ne su rika shafin gunki yana roƙon shi in suka zo kan na ila ma amarwa haka suke mushi suna roƙon shi yana musu waɗannan abubuwa to wannan gumakan sai ya zama da annabi ya shigo maka an karkarya su yanzu babu wannan abu to sai sahabbai in suka zo yanzu tunda maka ta zama garin musulunci ana sa'ayi sai suka rika jin damuwa da wani hamami da makadi yanzu in muna wannan sa'ayin safa da marwa bai zama kamar mun yi koyi ne da abin da kike a jahiliya bane din na kan nan suke dan jin damuwa to shine Allah ya saukar da yace, ce inna safa wal marwata min sha'irillah da safa da marwa suna cikin sha'ira alamomi ne na addinin musulunci na Allah faman hajjan kaita duk wanda ya zo ya hajji na ɗakin Allah ita mara ko ya zo umara fala junaha ba damuwa kar ku sa ba kanku wani damuwa a ranku an ya tsawafa bihi ma yayi tawafi ta ayi tsakanin safa da marwa ba matsala kaji ta fahimtar da shi ta ƙara masa ilimi da jahila ce a wannan janibin ya za a yi fahimtar da urwa kun ga za a samu damuwa to amma da yake na Aisha tana da ilimi sai ta fahimtar da shi shi wannan hamamun? da makakin da ake ji yana iya faruwa ga kowa ai ko bai faruwa yana faruwa a komai al'amura ne da kullum so sahabbai su ba laifi suka yi ba amma Allah ya saukar da aya ya wanke musu wannan damuwar yanzu da Allah ya tambaye ki a matsayin ki nake sai kika zo gida na kika kawo mun ziyara ko ba ka bane ina tambayan ki ne fa da kika zo kika kawo mun ziyara a gida sai na ce ma yara ku je ku ɗauko kwano zan zuba wa bakuwa ta abinci sai suka je suka duba ba su ga kwano ba suka ce ba gani ba ana ce ku duba wuri ka zamana akwai kwano a wurin sai suka ce babu to tun da babu dala duba ledan nan yanzu nan rara kasuwa akwai sabon ko da na siyo sabo fil ko da yawan da yara suke zama a kawo in zuwa abincin a ciki ya za ki dala ina mu ci abinci a cikin sabon ko da ba a fara amfani da shi ba za ki ci <laughs> sabo ne fa ko amfani da shi ba taɓa yi sabo ne kar ya kika gani za ki ko? za ki ji wani ɗan hamami haka da ɗan wani makani ne haka yanzu da ai abinda aka halicci ko aka aka sana'antar aka kera wannan fandangi ba shi ne aka zo aka yi da shi ba yanzu to irin wannan hamamin ne aiki ga wani misalin na biyu yanzu misali sai aka ce da aka ce a je a nemo kwanan da za a sa abinci ba a samu komai ba ma fudin ba komai amma a gidanmu muna da kare sai aka ci ga wani kwanan da ake sawa kare abinci shikenan sai na dauko kwanan a gaban ki sai na wanke shi so bakwai na sa kasa a na takwas annabi ya ce in kare ya sa baki a abinci a wanke so bakwai a sa kasa na sa kasa kuma na wanke yanzu cutar ta fita ko bata fita ba wallahi cutar ta fita saboda annabi ne ya fada amma in na sa miki abinci a ciki ya zaki za ki ci ma ki ji daɗi ba za ki ci bacci ba to irin wannan ɗan hamamin ne nan gurin an yi shirka da wannan gunkin nan ma an yi shirka da wannan gunkin to in suna yi sai su ga kamar sun kwatanta abin ne to sai Allah ya yaye musu wannan damuwa ya ce ku damu ba matsala bane ina fata kuna fahimta to ilimi shi ke warware wannan mata za su bada gudunmawa ta hanyar tabbatar da ilimi a cikin al'umma su su zama sun yi ilimin dan 'ya'yansu ma su zamanto masu ilimi ina fata an fahimci wannan har ma abu musa ash'ari Allah ya kara masa yadda saboda ilimin nan Aisha yake cewa ma ashkala alaina ashabu muhammadin hadithun yace babu wani hadisi Musa habban manzan Allah da zai mana mu samu iskali mana mu kasa fahimtar sa mu rikice yace qattu yace fa sa'alana Aisha mu zo mu tambaye na Aisha akan wannan hadisin yace illa wajadna indaha minhu alaqan yace ilman afwan face wallahi sai mun samu ilimi a wurin na Aisha sai ta kara mana ilimi na Aisha dan Allah namiji ce ita mace ce mace ce shi sa ta zaman toma uwar mummunai ba ku taɓa an ce ai ta ce uban mummunai ba sai da ce me uwan mummunai saboda mace ce ai ana samun uwa ne a cikin mata idan aka ce uba shi ne ake samu a cikin mai a cikin maza wani ɗan shi'a yana cewa na na aisha ba uwarsa ba ce aka gaya mata ya ce mama ga wani yana zagin ki yana cewa ke ba uwarsa ba ce nana aisha tana da ilimi bata mai da ansa da zagi ba bata mai da ansa da bakar <laughs> magana ba saboda ta koya ta yi graduating ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aisha cikin ruwan sanyi ta ba da ansa ta ce to ai ba komai ai shi ba mumini bane shi yasa ni ko Allah ya ce uwar mummunai ce shi yasa tunda shi yace ni ba uwarsa bane kai ya nuna shi baya cikin mummunai domin Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ina fata kuna fahimta tunda yace ni ba uwarsa bace to me na damuwa a ciki ya nuna cewa shi ba mumini bane mumini na gaske to yana siffantuwa da halin mummunai ne yana kuma abinda Allah ya faɗi mummunan suna yi yanzu ki kalli abin da Allah madaukakin sarki yayi na ga kategorizing mutane uku yace ga ƴan maka sune waɗanda suke الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله ko wa wa Ko ba ta bane yace to waɗannan ƴan maka wanda suka hijira a ƙarshe Allah ya musu hukunci yace ulaika humus sadiqun masu gaskiya ne wallahi maka masu gaskiya ne to sai yan madina su ne kaso na biyu yace wallazina tabawu uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ko wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ya yusruna ala anfusihim wa karamihim qasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum min muflihun Allah ya hukunta yan madina masu rabauta ne masu tsira yanzu ba uku kenan ba a biyu kenan to ina na uku na ukun su ne ke Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan ‘yan maka da ‘yan madina a bayan su muka zo ko ba bayan su muka zo ba mu ba ma cikin muhajirai ba ma cikin ansarawa muna cikin wanda suka zo a bayan su ne Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim me suke cewa yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina Allah ka gafarta mana ka gafarta wa ƴan uwanmu wani ƴan uwan namu wai allazina sabaquna bil imani muhajirai da da ansarawa su suke gaba da mu sun riga mu imani da Allah da manzon Allah wala taj'al fi qulubina ghillan karka sa mana hikidu da hasada da kyama da kullata lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imanin nan suka wuce mu suka riga mu imani rabbana ya ubangijinmu innaka rahufur rahim kai mai tausayi ne kai mai rahama ne ya Allah yanzu shi dan shi a sai ce shi kuma zagi yake yi wannan siffar zagi aka ce muke mu da muka zo ba da kun ga ashe shi dan shi a mala mahalla lahu min al-i'rab kenan <laughs> ko yana da mahalli dan uku ne kawai aka kasa ko dai ka zama dan maka muhajir ko dai ka zama dan madina ansar ko kuma ka zama cikin mummunai masu yi musu addu'a to kai baka addu'a sai zaki a ina kake zai da guri saboda aka uwa masu albarka nana aisha tana da ainihin wato matsayi a addini cikin abin da ya shafi ilimi an gane wannan ko saboda saƙo na risala na al'umma wato mace ana buƙatar ta sama da duk wani abin da kuke buƙata don ta karantar da 'ya'yanta da kuma karantar da al'umma mihawar salih a gurguje nake yi mihwar na uku shine daurin mace wajen tashiya ma'ana yin kunar bakin wake amma ba na kisa ba fa yawa sacrifice shi nake magana sacrifice yadda take tashiya ita mace da kuma badawa ta saki hannunta da lokacinta da iliminta da wadatarta da duk abin da Allah ya bata ya zama to tana tashiya an gane wannan ko ku kalli ummi sulaimin Allah ta'ala ya kara masa yadda an gane wannan ko tana daga cikin manya-manyan mata da musulmai waɗanda suke da imani wanda ake kwatanta imaninsu sannan tana da hikima wadda ainihin wato Allah mu da bikin sarki ya mata wani irin jarabawa Allah ya jarabce ta da wani irin jarabawa na cutar da kabanta baya warkewa kaban cutar bai warkewa kun gane an tambaye wani daga cikin matasa aka ce masa me za ka ce akan mutuwar uba a ce yau mutum ya waye gari ubansa ya mutu sai ya ce ka ya ce ai wato irtun jali zai yi kuka ne na dan wani lokaci amma za a yi rabar gado kuma ya ci gado <laughs> kuma ba bane ya ce to me za ka ce akan mutuwar mata matan mutum ta mutu nan ma ya shiru sai ce ursun jami zai ɗan yi kuka na kwana biyu mijin bayan kwana uku hudu kuma sai mu ana a yi riri ya sake aure ba haka ba ne ya sake angoncewa haka ne to me za ka ce a kan mutuwar ɗan uwa ɗan uwa ko ‘yar uwa nan kuma sai ce ƙasusun jana datsewar fuka-fuki ne in ba ka da uwa ba ki da fuka kamar tsuntsu ne ba zai iya tashi ba in ji da fuka ba. duk wanda aka ce bai da danuwa uwa to ba zai iya tashi ba kina karfafuwa da yar uwarki da dan uwanka annabi Musa Allah ya ce sana shuddu abudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma fir'auna da ya tafura musu Allah ya ce za mu karfafe ka za mu karfafi dantsan ka da uwanka ba za ka samu iko akan ku saraka dan uwa rabin jijigo ina fata ana fahimta wallahi wannan abin ni na ganshi a karan kaina ba wai labarin wani ne a ni ne ya faru da ni shekara ta 2015 Allah ya jarabce ni da mutuwar mahaifiyata Allah ya ji kanta ya gafarta mata ran ɗaya ga watan oktoba bayan kwanaki goma sha biyar sun wuce aka sake wasu kwana ashirin a sama ba kwana arba'in da biyar kenan ba mahaifina Allah ya masa rasuwa shi ba Ni a wannan shekara wallahi allazi rafa as-samaa bila amal hawaye na digo ɗaya bai fito a ido na tun daga rasuwan mahaifiyata har rasuwan mahaifiyata duk a wannan shekara me yasa ni na neme shi na rasa ban sani ba kila na iya taurewa ne saboda kila akwai yan uwana ta su ma in kashe musu jiki ne ko ya akai dai wallahi wallahi wal ni ba sai da akai bari ban yi kuka ba kuma ina tsananin kaunar iyayena suna tsananin kaunata mun shaku da su idan kuka ganni da mahaifina za ku ɗauka abokanai ne ni ne kawai za ku ga ina yin lakum amma hirar da muke yi a gaita ɗa da uba ai magana ya ce mun malam wani mahaifina bai ce mun suna na malam ibrahim yake ce mahaifiya ta kuwa wannan ba fi an fara ba ko san alaƙar ɗa da uwar shi to muhallin shahid da nake ba ku wannan labarin ko bayan ya rasu shi kuma a wannan shekarar november kenan to bayan wata biyu wata biyu kuma da rasuwar shi sai Allah ya jarabce mu a gidanmu mutum bakwai suka yi hatsari a mota guda biyu suka rasu yayyina ne mata wallahi a wannan lokacin ne kuka sai na gane ashe yanzu ne aka mutuwa saboda yanzu yan uwa na rasa bayan nan kuma shi ma disem a shekara uka da wata goma sha biyu a ciki shekara ta biyu da sha shida na rasa wana wanda ni ce bin to wa'annan mutuwa biyu da yar uwata da wana wallahi a nan ne na san na yi kuka na more na more a jikina sai na samu wani lafiya a jikina a lokacin ne kuma na gane ma'anar rashin dan uwa ashe ba karamin gibi bane a rayuwar mutum wallahi nake faɗa muku wannan na yi gibi ne mana tabbas na rasa uwa na rasa uba gibi ne babba domin hassan albakari da uwarsa ta rasu ya kuka aka ce dan me kake kuka ya ce ina da ƙofofi guda biyu ne na shiga aljanna gashi an kulle min guda ɗaya shi yasa yake kuka ni ma zan iya kuka zan iya zubar da hawaye saboda na rasa ƙofar aljanna ta guda ɗaya ba daɗe ba mana ƙara rasa ɗaya kofar duk ba zan yi kuka ba amma wallahi kamar da nake muku ba sai yadda aka yi ba yi kuka ba amma wallahi da na rasa ƴar uwana ƴan uwan nan sai na ji a lokacin ne fa aka yi mutuwa da ta taba ni sosai idan ana yin kuka a ji daɗi ni kukan ma na ji daɗin shi a jikina domin malamai masana suna cewa idan mutum yana da bashin kuka bai yi ba ya takkata kukan to kullum lafiyar sarguwa take haka ya faru da abubakar siddiq allah ya kara masa yadda abubakar siddiq jama'an ba ku sani ba abubuwa uku ne suka kashe shi ma'ana suka zama sababin mutuwar shi wanda kowane ɗaya a ciki aka ce zai iya zama dalilin da zai kashe shi ba amma sai abu uku suka haɗu daga ciki shine kukan da abubakar bai yi ba da manzon Allah ya rasu domin ya dawo daga awali wata anguwa na ce mata awali yana da mata a wurin ya zo ya samu annabi ya rasu ya shiga ɗakin nana ya sha ɗakin yarsa ce annabi na kwanci an rufe shi da ya bude ya ga gawon manzan Allah sallama ya sumbanci goshinsa kawai sai hawaye ya fara fitowa har hawayen ya daga a fuskan manzan Allah sai maza ya goge ya goge ya ce ita hayyan umayyitan ya ya daga shi babba ne in ya kuka yanzu yan baya za a yi ya kashe musu shi, abubakar ya share hawaye sai ya dace wannan kuka wannan kukan da bai yi ba sai da abubakar ya shekara biyu da rabi yana kalifanci aka ce kullum kullun lafiyarsa tana raguwa kamar ya tsaya da wani bakin ciki a nan ɗansa ya ƙi fita shi ne ma'anar rashin wannan kukan shi sa aka yi mutuwa za ku ga ba hana mutum ya kuka ba amma niyaha shi ne ba a so ana ihu ana kururuwa ana faduwa ana tuma ana wayo na mutu na lalace shi ne abin da ba a so amma dan mutum zai kuka ku kyale shi kuka kan ku hana shi kuka ko ku hana shi kuka so haka abubakar ya danna wannan kukan bai yi ba sai shekara biyu da rabi abu na biyu da ya samu abubakar shine guba aka saka masa aka sa masa guba ya ci wannan gubar don a kashe shi yana khalifa ya zo aka kawo masa abinci yahudawa ne aka sa masa guba ya zo yana cin abincin da abokinsa yana da wani aboki likita ne masanin gargajiya likitan gargajiya ne ya san tsayoyi suna zaune da abubakar suna cin abincin ana ce masa ulbatu bin an gane ku afuwar ana ce masa alharifin kilbi sunan shi wannan alharifin bin kilda shi ne abokin abubakar masanin saiwoyi suna zaune suna ci sai ci abubakar dakata kawai sai ɗauki kwanan abincin ya haka ya shishina ya ce kai ya ce wannan abincin ke ba hanci na ya yaudare ni ba akwai guba a cikinsa akwai wata guba da ake ce mata sun musana guba ce da idan mutum ya sai bayan shekara ɗaya zai mutu za ta masa aiki wallahi da ya karanta sirar alamin nubala ka je karanta ainihin wato abin da imamul zahabi ya kawo abubakar da alharis bin fidda lokaci da ya suka mutu a shekara ya ce ni da kai in dai da gaske ne bayan shekara ɗaya sai yadda Allah ya da mu kuma ile kuwa kun ji dalili na biyu dalili na uku shine abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda sai ya farka da janaba a jikin shi da lokacin mutuwar ta yi lokaci ya yi ya farka da janaba ba a samu ruwan zafi ruwan zafi da zai dumamamme da zai yi wanka ba sai ce bari ya ta maza a ɗanyi da ruwan sanyi yana yin wanka da ruwan sanyi sai masassara dalilin tashin wannan gubar kuma ajali ya riga ya zo shikenan abubakar ya kwanta ciwo ana zuwa ana duba shi har aka ce masa ya kamata likita ya ganka sai ce ai likita ya riga ya ganni? ha likita ya ganka mai likita ya ce ai likita ya ce inni fa'alun lima wane ne likita? Allah yake nufi saboda haka wannan dalilin ya sanya ya zama cewa yana da lalurar wato ragin lafiya amma da Allah madaukin sarki ya tashi karɓar rayuwarsa ga dalilan waɗannan su ne to shi sa na faɗa muku a tsawon wannan lokacin wallahi lokacin da na suka rasu har san da ne wannan kukan jina nake ban da lafiya ba ni bane amma dai ga da rai da komai ina abubuwa amma da aka zo aka yi rasuwan yan uwa sai na samu karfin gwiwa ne kuka sai zama kamar lafiya ta kada na samu zuwa Allah madaukin sarki ya samu cika da imani to shi ne maganar da nake har yanzu da aka tambaye wannan mai hikiman sai ce mutuwar dan uwa to kamar datsa kuka fuki ne na mutum to sai ce me zaka ce akan mutuwar ɗan kar kuma ta muna magana ne akan ainihin wato ummu sulaim ko dan na sai yanzu na tambaye ku kila kun manta wata magana ma ta kawo wannan muna magana ummu sulaim muka ce Allah ya jarrace ta da cutar da bata warkewa sai da ya numfasa ya haka ce a ah, fil fuad la yanjabiru abada yace mutuwar da yace wani tabo ne a zuciya da har abada baya warkewa ku kalli wancan baban wato rabi'atul ra'i ya ce ai bai san ma matan shi ta fadan dan bace da ina da da da ya kai shekarun su bai ma san dan shi bane yanzu a nan gurin idan akwai wanda take da dan da ya kai shekaru na ya mutu za ta ce da na ni ma ya kai shekarun ma ran kila ko ba ka bane ai ba za ki tamantawa ba da wani na nan to abin da ya samu um musulunci ne ba ɗanta ne ya mutu kin san kissa Allah ya jarabce ta faɗan ya mutu amma matan nan ba kuka ba kururuwa ba wayo Allah ba ta da hankali tana da wani muhimmin aiki a gabanta shine faranta ran mijinta ta tarbe shi Abu Sulaim ya dawo sai masa mara balale sai masa kyakkyawan tarba ta ci kwalliya ta yi shafa barbada kuma su da hoda da gazar da komai ta ja hankalinsa ya ci abinci ta ja hankalinsa har ya kwanta da ita duk wannan fa wai ya mutu bata iya fada wa mijin ba kuma ta ki bane saboda ta san me ya kamata ta yi wannan irin hakuri take da shi da juriya ku kalli dauri da wato tasihiyar da wannan matar ta yi wallahi in matan mu ne yanzu ko yankewa ta yi a hannunta ina da sai an ji a makota wayo ma wallahi ba zaka dawo gida menene ga hannunta yana jini ita kawai ta ji ciwo sai mutum ya zo ya gaba komai kawai ta dan kurje ne haka ne mana balantana kuma a ce ɗaya mutu a an matanmu yanzu matanmu ɗanta ya mutu yi tashin hankali ya zo kenan an dinga faɗuwa ana tuma ana ƙasa kenan ana bayyo yi za a sai aka kamo ina ga sai an jan ƙara mata ruwa wallahi da gaske ne ba ƙarya ne haka halin mu yake mu ba ma iya juriya akwai wani abokin mu da ya rasu malam Aminu Allah ya ji kansa wallahi a Abuja ya tashi karfe 1 dare ya tashi mutane ma ya aka dan hira da shi duk kai dare a lokacin lafiya a lokacin ya kwanta shi ke tashin su sai alwala ai sallah kawai an dan hira an gama tsokana shi har da matar sa ya waya kawai wallahi wani da ya ce shi ya eh, ya tashi ya yi tsari ya dawo daga nan kuma aka tashi ba mashi ya rasu aka kawo shi ni ne masa wanka mahallin shahid da nake baku muka dauki gawansa bayan mun masa wanka aka kai shi gida dan iyayen a masallaci aka yi wanka dan iyayensa irin masa addu'a ko a wuce makabarta to wallahi a wurin sai da muka wuce da wasu asibiti ba ta farko ba matarsa kuwa haka aka dinga kakka mata ba cewa aka yi dama kar ai kukan baye amma ina so ne ku kwatanta wannan yanayin da halin da waɗancan mata suke ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wannan mata sai ta hiya har sai annabi ya ce Allah ya sanya albarka a wannan saduwa da kuke da kai da wannan mata aka samu da a ciki wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi musu addu'a duk ƴaƴanta an samu ƴaƴa masu yawa dukkanin su malamai da cikin sabon manzo Allah kuma haddata alqur'ani da ba sai wannan tadhiyan ba me zai faru da Allah jama'a za ma tarbi mijin ne tun daga nesa za ta zo ta kama tuma tana faduwa akwai magana ma har ta bashi abinci akwai magana har ma ya kusance ta akwai magana har ma a samu ciki ko a samu ƴaƴa masu albarka balle har annabi yayi addu'a a samu albarka a cikin wannan iyalan to kun ga amma sakamakon wannan abin da ta yi sai zamanto cewa an samu albarkar ainihin wato uwa ita uwa ta wuce da inda kuke tsammani ba yanzu ku kalli abin da ya faru da na san kun san wani hadisi wanda Umar ya je wani gida ya ji wata mata tana cewa yadda a shakuɗa nono da ruwa ko kun tuna da hadisin wannan yar kai Umar da ya ji cewa wannan wasu material ce me yi sai nemo ɗan ƴaƴan sai tara sai ce kai na ga wata yarinya mai tarbiya mai aqida wani ya je aure ta cikin ku sai asim ya je aure ta dan umar da asim ya aure ta saboda ta kwarai ce tana da ilimi tana da tsoron Allah da aka yi sai suka fi diya mace Fatima aka haifa wannan Fatima ta zama jikon Umar ko wannan Fatima da ta girma sai ta zama aure ta isa aure ya kudi ba ta zama aure ba ta isa aure da ta isa aure sai Abdul Aziz dan Marwan ya zo ya aure ta a lokacin da abdulmalik dan marwan shine khalifa na musulmi a lokacin kuma shi shine wazirinsa a lokacin ne sai aka haifi umar dan abdul aziz wanda shi tattaba kunnan umar dan abdul umar dan sardabi ku kalla daga uwa inda ba a samu ba kun jafi tunanin zai faru abinda malamai suke cewa kan umar dan abdul aziz khalifa na biyar ake ce masa saboda adalcin da ya shimfida a lokacin sa fa sai a ga kura a ga zaki da maciji da kaza suna suna ci har da akuya a cikin suna ciwo a wuri ɗaya ba wanda ke cin ba wanda ke zalunta wani saboda adalcin shugaba kuma dauki ne da gudunmawa da mace ta bayar ku duba ku gani wannan faɗin marfa ta ma kanta uwarta lokacin da ya tashi shi dan zai aure ya aure Fatima sun ita ma yar Umar yar Abdul Malik dan Marwan dan sunanta Fatima ita ce matar Umar dan Abdul Aziz da ya aure ta kun san da zinarai da gwalagwalan da ta zo da shi gidan mijinta yana gani ya ce baya son wannan abubuwan kyalekyalar duniya haka ta cire yan shi da kalifa lokacin a madina aka cire aka kai shi bai turma da aka ajiye shi ta ce wallahi tun da ba ka so ba zai taɓa amfani da shi ba yan sarki ce ta kyale duniya gaba ɗaya aka kammala rayuwarsa ta kare ya koma ga Allah ya mutu ɗanka wa ɗan uwanta Abdurrahman ya karɓa ya zama shine khalifa ya ce ke yar uwata idan kina son duke ki tara nan ga ranki da ki suna nan zan aiko miki da shi yadda mijinki ya ansa ya zo aje sai ta ce ba zai taɓa yiwuwa ba baya san abu yana da raina masa da'a kuma in saba masa bayan bayan tun da baya so har abada ba na son su balle irin nan mata karki wasa da damarki a matsayinki na mace za ki taka rawar gani a bangarori da yawa na iliminki ki ce haƙurinki ne haƙuri ma ki a gidan aurenki tafiya ne ana zalunta ki ana miki bugunta amma ki haƙuri ki tuna in kika bar gidan nan 'ya'yanki ya za su muna kallon irin wa'annan abu a kowace rubuto takarda ta ce mana wallahi tsoron Allah ke hana ni ina so in daga waya ma in yi maganganun soyayya da da wani cin a waje saboda mijina bai iya soyayya ba baya mun maganganu masu daɗi da hankali na zai kwanta ce amma tsoron Allah yake hana wata ce wallahi malam saboda yayan mu tara sa nake hakuri da mu innan yadda maza su kuka mata kuke kuka haka maza su ma suna kuka kowa ya hakuri dan malam akwai mutumin da yace akan gadan ya yake wankan gawa yace matarsa ba san komai ba ba ta wani mu'amala da shi na nuna soyayya ko kauna ya ce sai yadda ya juya ka irin wani abu da yan shehunne suke wai kun bai na dai shehi kalmar yi bai da lagafin ka kasance a gaban shehi ka yadda gawa take a gaban malamin a gaban mai mata wanka sai yadda aka juya ta kawai wani ya ce gidana friza guda biyu ne da matata da friza gidanmu matar kullum sanyi eh, tashi anan so zauna so wani lokaci idan ana ɗan yin musu ɗin na yana ɗan amfani an fahimta a dan ba dai wai musu na raini ba ya ce shinkafa ya kamata girba ta ce a gaskiya mun ci shinkafa to a dafa dan wake ke dan wake a gaskiya ni dan wake zan yi kawai kai kullun kawai sai kai ta cewa shinkafa shinkafa misali dan dai wannan dan musun dai wanda yake akwai dan raha a cikin shi ba na raini ba so da ka ci tabhiyar da suke yi kuma kar ki rena aikin da zaki ko mun kankantar ki je makka yanzu haka akwai ainu zubaida har yanzu yana nan a lokacin da zubaida mata haruna rashid ta ce ai wannan ainihin aikin hajji ta je ta ga alhazai wahala da ruwa ana wahala a mina ana wahala a arfa ana wahala a muzalifa ba ruwa ta sa aka janyo ruwa tun daga jidda aka kashe kuɗi zuwa cikin maka aka ce ran ke dare baitul malifa fa zai tabu na musulunci a lokacin ta ce wallahi ko zai kare sai ya kare sai an shayar da bakin Allah ruwa haka ta sa da dukiyarta aka yi je har yanzu yana nan yana daga cikin ma'alim na makka da ake zuwa in za je ki kai makka ziyara in za je ziyara a makka ainihin zubaida sunan shi kun san abin da muke kwatanta shi yanzu ba fa wani abu ne mai wahala kamar yanzu ne ki cire kuɗin aljihunki ki yi bohol anguwarku ko a wata anguwa da ake bukatar ruwa ki yi bohol ɗin al'umma su amfana ki yi wa iyayenki ko ki wa kanki ko ki wa mijinki da ya mutu ko ɗanki ko ma waye to wannan abin da ta yi duk duniya sai da ta shaida cewa an kashe kuɗi an yi abin in dai aljanna za a nema da abin da Allah ya bada na duniya to wannan matan ana sa mata ran ta samu aljanna wallahi da yake shi Allah ba abin da yake kallo ba kenan wallahi Allah ba abin da yake kallo ba kenan matan nan sai ta kwanta ta mutu aka yi mata addu'a aka yi zana'idar ta matan Haruna Rashid ta rasu Zubaida aka kai ta makabarta an manta hira duk yara yara a duniya duk wanda zai ambace ta zai ambace ta da alkhairi mace ce da aka santa da alkhairi da amfani da dukiyar ta wajen taimakon addinin Allah amma dai kuma daga cikin abin da ake yawan hangowa shine wannan aikin da zai wannan project din na manta adadin kudin a lokacin na dirhaman dala dinar dubanni na manta adadin amma yana rubuce har yanzu cikin littafan tarihi da littafai da malamai sun kawo mana shi yana nan a rubuce ko yanzu za zaki gani a takaice wallahi wannan matar sai ake halarto wannan aiki daga cikin manyan ayyukan da to sai wani bawan Allah a lokacin yayi mafalki kun san ar-ru'ya salihah min Allah ko mafalki na kwarai daga Allah ne wal hulmu min ash-shaytan shi ko mafalki na ban tsoro daga shaytan ke mafalkin ga wani aljini nan ya biyo ki da gudu kina ta gudu furr za ki fada rijiya Amma keki ki sai kawai dabda za a kama ki ko sai kika bude ido kika farka kenan ne kawai ke yawanci bacci ba alwala ba azka ba kaza ba ba ba ba ba ba su ke kawo irin wayannan abubuwa to sai kuma bacci mafalki nau'i na uku shine na buri kina so ki kudi ko sai ki mafalkin gashi nan kin yi kudi gaba kudi bayan kudi kina kwanciya a gadon kudi a katifan kudi a mayafin kudi kwanan kudi abincin ma kudi ne kina ta ci sai kin farka ki ganki a dan keso kawai a kwanci buri ne da kin kwana da shi to an ru'ya saliha in mutumin kirki yayi albishir ne daga Allah haka annabi ya ce babu abin da ya tsara daga wani bangaren na annabta sai mafarkin kwarai wani ya ganin maka ko kai ka gani wallahi kawai sai mafarkin zubaida ita dai wannan mata haruna da shidda ya ganta a cikin ni'ima wallahi Allah madaukakin sarki ya mata ni'ima tace yace mata ya zubaida ya Allah yayi da ke tace a yace mata sai ta ce mata Allah ya gafarta mu a cikin mafarkin ya ce mata ka ke ko kin ji daɗinki da wannan bohol da kika yi ko ruwan nan da kika janyo aka yi muna alhazai suka sha ruwa aka yi kaza sai ta ce ina wace maganan bohol wannan ruwa ba ta shi ake ba ba ainihin nan ba da shi Allah ya gafarta mun ba ya ce ba da shi bane irin kayan ya yi mamaki babban aikin na ce ba shi bane ya zama sababin gafara da me Allah ya gafarta miki sai ta ce wallahi da raka'a biyu da nake yi kafin kwanta bacci da Allah ya gafarta mu raka'a biyu lamarin Allah raka'a biyu kafin kwanta bacci da su Allah ya gafarta mini ku karki daina aikin alkhairi karki ce aikin da zaki yi duk da zaki wa al'umma na ba ƴaƴan ki tarbiyya na kwarai ai ba ba ba ce bane al'umma zaki amfana al'umma ma za ta amfana karki daina abun yanzu wata za ta yi raka'a biyu ne za ka ce rika yi ni raka'a ɗari zan dinga yi karki zo ki ki kasa an fi son aikin da zai zama ɗan kaɗan kuma ya dawo ana yi khairul a'mali adwamuhu wa in qalla ko ba ka bane mafi alkhairin aiki shine wanda zai dawo ana yi ko da ɗan kaɗan ne farki raina saboda aiki Allah zai karɓa Allah mu dauki sarki ya shirye da mu mihwar na hudu wanda yake na kusa da karshe saboda lokaci ya riga ya ja shine daurin mace wajen taimakon addinin musuluncin kansa ku kalli imara Allah ya kara mata yadda a yakin Uhud irin yadda ta fito ka rika ba da ainihin wato gudunmawa wato imara ita ce ake ce mata nusaiba bintu ka'ab an gane ko wadda ta zo tana ɗaya daga cikin manya-manyan matan sahabbai a cikin addinin musulunci ka karanta tarihi irin wa'annan mata wannan mata ta taka rawar gani kwarai da gaske wadda ta fito tana kare annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi sai a cillo kibiya matan nan kawai sai ta biye kibiya yadda kusan wata soja ce da sai je ke training na soja cikin fagen daga take shiga ga ta mace ce a yakin da sai da aka fasa annabi ki a yakin da aka zuba da annabi da haƙura yaƙi ne ya kai yaƙi mala yaƙi ne da sahabbai suka samu aljanna a cikin sa amma matan nan tana nan tana ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ta kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yace maltaftu yamina wala shimalan yawm uhud ban taba juyawa dama na ko haguna ba a ranar yaƙun uhud bai ce illa wa araha tuqatilu duli face na ga ummu imara sumayya tana karewa tana yaƙi tana kare ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ne daga wa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka mata ku dage kun ga wannan mata ta buga babban misali wajen shaja'a mana wajen jarumtaka da tabbatuwa akan abu mihwar na biyar ainihin wato a mace a matsayinta na wacce take ainihin wato samar da malamai da makolar da abin da ake da abin koyi a cikin al'umma mun yi maganar uwar al-bukhari da dazu kun ga ta kama mana da shi ga uwar Imam ahmad bin hanbal an gane wannan ko kusa Imam ahmad bin hanbal wanda ake danganta mazhabar hanabila zuwa gare shi kun tuna da shi ko bawan allah nan mai tsoron allah mai wara'u imam ahmad wanda hatta aljanu tsoronsa suke ji wata rana a gidan mutawakkil khalifa aka turo cewa a zo a ga imamu ahmad cewa ga wata yarinya a gidan sarki aljanu sun bige ta tana da jinnu ana so malam ya zo ya mata addu'a ya mata ruqya to sai aka yi imamu ahmad bai je ba saboda yana da uzurorinsa sai ya ɗauki takalminsa takalma ya bada ya ce a tafi da wannan takalmin ku je ku gaya wa aljanin da ke jikin wannan yarinyar. يقول لك إمام أحمد أن تخرج من هذه الجارية أو أن تدفع بهذا النعن سبعين إمام أحمد ياتي مكة تفتاء جكين وانا يارين ينكو أمك بولالا سبعين دا وانا تاكلم الناسع فقوي ماذا أكا تفر تاكلم إمام أحمد أكا تايا أقبان الجني ينا جكين يارين أكا تشي قاسا وان إمام أحمد وانا الجني يبود باكي كذكين وانا يارين يا إيما قنا يتشي سمعا وطاعا من ينهاء من يبيئيا da umarnin Imam Ahmad yace wallahi lau amarna Ahmad an la nuqima bil Iraq ma aqamna biha abadan da Imam Ahmad zai ce mu fita a Iraki da mun fita gaba ɗaya mu aljanu har abada ba za mu sake zama ba kun san me yasa sai ya faɗa dalili da kansa aljanin yace li annahu ata Allah domin Imam Ahmad yayi wa Allah da'a wa man ata Allah ata'ahu kullu shay duk wanda ya ma Allah da'a to komai zai mai da'a ku ji fa irin su Imam Ahmad shi yasa kullum nake cewa ke ma ki tsoron Allah idan kina kuka da mijinki ko da wani ya zalunce ki to ki kyautata alakar ki da Allah zaki ki ganin kila ba mamaki ke kike kuskure tsakanin ki da Allah sai Allah ya jarabce ki da mugun miji wallahi zai yi fa jama'a Allah ya ce wa ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum hannayenku ne duk sanda mijin ke miki wani abu ko ɗanki ko wata makwabciyarki ko abokin zamanki da zaran wani abu mara daɗi ya faru tsakanin ki da ita to ki tunani to ko dai kin yi wani abu tsakanin ki da Allah ba daidai ba shin kin yi sallah kan lokaci shin kin cika alƙawari shin kin yi kaza in kika gano kuskuren maza ki gyara in kika gyara alaƙar ki da Allah wallahi Allah zai miki wannan fada Allah zai miki fada kun san cewa annabi ya taɓa sakin da Hafsa Hafsa fa diyar Umar wallahi annabi ya taɓa sakin ta da annabi ya sake ta yana sakin ta Allah ya turo mala'ika nan take mala'ika jibril ya sako yace inna allaha ya amurka an turaji hafsa Allah na baka umarni ne ba wai ana shawartar ka bane maza maza ka mai da hafsa li'annaha sawwamatun qawwama wa annaha zawjatu zawjatuka fil janna kamar da ita domin mace ce mai yawan azumi mai yawan kiyamun leli kuma matarka ce a aljanna ba irin su ake saka ba sai mu gano ashe mace in ta zama ta kirki a lokacin ne za a tsaya tsayin daka a kwato mata haƙƙin a wurin wanda ya zalunce ta amma an kika zama yan banza kika zama muguwa ke ma kika zama kaza wallahi ko rabuwa ne kika gara ta ai gara ma da yadda ballan mangwaro ya huta da guda ko ba haka za a faɗa ba to ki zama ta ƙwarai ya ce yar uwa mai albarka saboda wannan malami imamu ahmad shi kansa mahaifiyarsa ya taso ne shi ma maraya ba su da uwa ba shi da uba kai sai uwa amma uwar ce take tashin sa tun kafin a asubahi ka tada shi ya wanka kuma ka raka shi a hanya cikin nun dare sai ya isa masallaci wanda anan zai zauna ya jarasi gaban malami in taɓa rako ɗanki masallaci sallan asuba sai ce a ah, zauna zauna kada ana sata kada wani abu ya same ka ko ba ka bane ko in duba wanda zai tafi da shi ba za shi ba eh, an sani yana da kyau a kiyaye in akwai rashin natsuwa a kiyaye kar a fada cikin hadari amma dai ta da yara wa zai yi uwa ce ta tashi yaro ta raka shi ya ji kalli abin da ta samun mana na imam ahmad a duniyar nan imam ahmad ya kai matakin da irinsu babu su sosai a duniya a zamaninsu har akwai wani kisa da ya faru zan ba ku labarin sai kawai sai a kan shi tafiya ya yi arce ya je bakunta wani gari ba san shi ba suka kore shi a masallacin garin da ya sauka yana so ya kwana mai gadi ya ce ka fita za mu kulle masallaci ba mu san ka ba dan a wannan zamanin ne da zai kai ni baka san da ba ni ne fa shek almadani ba a wannan zai ce a ni ne shek wannan ni ne alhaji wannan zaka biyo ne na da labari to yake sai an san shi imam ahmad bai ce komai ba sai dawo haraban masallaci baran da aka sai da mai gadin masallaci ya sake fitowa ce nan ma ka tashi ba a fara. ba mu san ka makaka zo kai mana sata an fahimta kan ma ba a zama to wannan masallacin yana kallon shagon wani mutum mai gasa gurasa an fahimta yana kallon duk abin da yake faruwa ya ga ba ko da tijo ana ta masa kora sai ya fito shi ya ce zo imam amar sai je ya ce na hango abin da yake faruwa sai ce gaskiya ka ganin anguwan ko wannan gari ne da ba a kwana a masallaci duk ba ko kulle shi ake kaza kaza amma ban sani ba na ga alama sai mata ne in ka yadda ka zauna ka kwana a shagon nan nawa ni ka ga aikin da nake kenan in gari ya waye sai ka tafi ka imam amar ya ce ya gode ya gode babu kuma zai kwana a wurin ya ce yana zaune a shagon fa sai ga mai wannan gurasa yana turo fulawa na gurasa yana kwabawa yana aiki amma bakinsa yana boki bakin shi sai suka kulle da ya lura sai ga ashe istighfari yake yana aiki ne yana yana ɗauko fulawa kamar kece kina wanke wanke kina aiki kina istighfari yana ta istighfari sai imam ahmad ya ce masa sai ku bawan Allah wannan istighfari tun da na shigo ita istighfari sai ce kwarai a ɗan ada ta kami ta gyan to tun da malami ne ya san amfanin istighfari ya san waye sai ce bari ya dinga bakinsa ya ce to ko ka ga wani amfani da tasirin wannan istighfarin naka da kake shekara nawa kana wannan istighfar ya ce wallahi shekara na goma sha shida ina istighfari duk sanda zan yi motsin baki na ko istighfari nake ya ce to wani tasiri ka gani ya ce tasirinsa shine babu wani abin da zan roƙi Allah face Allah ya biya mu yace duk abin da na roƙa Allah yana mini yace abu ɗaya ne Allah bai cika mu burina ba har yanzu kuma ina sa ran Allah ya cika mu wannan burin Imam Ahmad kaga zai so ya ji menene yace masa to kai ko menene wannan abun gura da yace ce na roƙi Allah ya hada ni da Imam Ahmad bin Hanbal kafin mu tace na ga Imam yace kawai sai ya ga Imam Ahmad na zubar da hawaye ah, lafiya yace ani ne Imam Ahmad ya ce gashi Allah ya koro ni ya sa a kore ni a masallaci a kore ni a harabar masallaci don in zo har shagonka yadda kake roƙonsa da tasirin da istighfari yake da shi gashi Allah ya kawo har shagonka na ganga ba wai kai za ka yi wahala ka tafi kaje gudan da nake ba kun ga tasirin addu'a shi sa nake cewa ku rika yin addu'a matsalar muna da bukatu ne amma ba ma yin addu'a da za mu haɗa bakinmu mu ta gaya wa Allah damuwar ƙasarmu wannan Allah sai ya yi mana Allah sai ya yi mana saboda wannan mata kuma haifiyar Imam Ahmad ga irin gudunmuwa da ta bada zan tafi gaba na karshe kawai shine sababban da zai sa mace ta to cewa ta samu tsira wajen gina al'umma a gurguje na farko ikhlasi ikhlasi ma'ana ki tsarkake niyya Ya ke uwa da abin da zaki tsarkake niyya sannan abu na biyu ki riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na uku shine kokari wajen neman ilimi shi kokari wajen mene neman ilimi duk inda majalisi yake ki rika ainihin wato zuwa a wannan masallaci ana da majalisin mata da ake duk ranar lahadi karfe uku ne suke fara zuwa nawa ne ai karfe ɗaya zuwa karfe uku ne ɗaya da rabi zuwa karfe uku ki rika zuwa kina karatu ki janyo wata ita mata zo ana karatu a wannan masallacin na iyaye mata da littattafai da ake karantawa na addini a'a ba ki da lokacin nan akwai wani wuri da nan kike kasancewa a wannan lokacin kira akwai majalisin je ki can duk inda kika san akwai majalisi na neman ilimi je ki koyi ilimin ki yake yarwa abu na uku shine kyautata tarbiyyar yaya su kyautata tarbiyyarsu abu na biyar shine yin haƙuri akan nauyin da Allah ya ɗora miki da an zo gida mai gida ce zai tambaya ya nan ba a share ba ya haƙuri kanki kama fada ke ce masuliya ko ki da kanki ko kuma ki sa a yi a can ba a yi kaza ba duk da ki haƙuri akan nauye-nauyen da yake kanki abu na shida shine tsare ɗabi'u na ƙwarai da kunya a matsayin ki na ɗiyama ce ki tsare ɗabi'a ƙwarai ki tsare kunya ina fata ana fahimta malamai suna cewa idan kika kalli abin da ya faru da ƴaƴan nan na mutumin da ke madiyana da annabi musa babu wani abin da ke tare da matan nan da zai sa annabi musa ya aure wannan yar face kunya da Allah ya ce waja'at hu ihdahuma tamshi ala istihya'in ko ba ka bane qalat inna yadda zai ka ajra ma saqaita lana in ba kunya ba ya za a ce ka aure ya wai sadakin aure shekara goma kai bauta wace ce wannan yan gol ce in ce atishawa zinari ke fitowa ko me ko ba ka bane wannan kunyan ne sai idan mace tana da kunya tana da babban jari kar ki zama mara kunya kar ki zama fitsararra amma ki zama mai kunya da ɗabi'u kyawawa daga nan abu na bakwai shine ainihin wato kulawa da yin da'awa in na ce da'awa a nan gurin shine duk inda kika ga an yi ba daidai ba ki yi kokari ki gyara wannan abin da kuka yi ba gaskiya bane ba daidai bane ku gyara shikenan ba sai kin zama malama ba ba sai kin zama wata kaza ba an yi ba daidai ba gyara ga wani abin da yake daidai ne to sai a yi abin shine kawai abin ina fata ana fahimta Allah mu kin sarki ya shirye da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wannan ainihin dan abin da ya samu kenan a gurguje na ga lokaci ya riga ya ja saboda za a zo a yi sallah kuma ga ƴan uwa suna nan mun ci ɗaiɗai na sani kowa zai iya yin magana wanda zai magana kenan wanda ko ba zai ba shi kenan sai addu'a a tashi saboda lokaci ya riga ya ja ina da wani uzurin yanzu haka a gabana sai ku yi akwai ɗan uwa Dr. Mustapha ga malam can banganinsa to shi ma yana nan duk waɗannan duk wanda aka cewa zai iya cewa wani abu sai ya ce ga kuma eh, alhaji aliyu shi ma ga malam salis abdulsalam shi ma yana nan malam salis da kuke kallonsa gashi nan amini na ne tun muna yara rabona da shi shekara 26 kenan sai yau dinnan wannan karatun naku shi ya sake hada mu gashi shekara 26 ba mu sake haduwa da shi mahaddacin alkur'ani ne malami ne wallahi sai dai mu yi ta waya ce to lallai ya zo mu hadu ya zo cikin wannan alkhairi shi ma ko mu samu ta samu zumuncin ga malami na san shi ma malam bashir ya fita waje to tunda dai malam ya fita ban san wa zai dan fara cewa wani abu ba ba sani eh ka ji malam dare a a ya guri ku zo ku dan cewa na buga da ta musafa malam alan sa albarka ne ko da ta minti ɗaya ne saboda lokaci ya riga ya tafi wannan majalisi namu na anguwan nan majalisi ne sabo yanzu muke rairayarsa insha Allah muna fata ya wuce haka insha Allah ta'ala kuma su suka shirya karatunsu da kansu suka yi kokari a to malamai su yi duk da dai sun mun wayo sun mun karfa karfa na so a kira malami daga waje ne ni da na san kana nan ma da kai zaka karatu wallahi ko amma dai ala kulli halin zan tsaya a nan gurin insha Allah ta'ala ina ga abun magana zai kai inda suke ko ko sai na ba su wuri in ba zai kai ba sai in ba su wuri su ga wannan malam